Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan sanyin safiya ta yau Juma'atu babbar rana. wanda ta yi daidai da 20 ga watan Fabrairun 2026, haka zalika uku ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kilohertz 31 ko kilohertz 9,765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da ɗumɗuminsu. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku da wannan sanyin safiya. Kamun ajiye abin da muke tafi da su ga kanin labarai. Fiye da 'yan ƙasar Kenya dubu ɗaya ne suka tafi Rasha domin shiga yakin ƙasar da Ukraine. Gini Bisau ta da gwaje-gwajen allurar rigakafin shawara a ƙasar. Zimbabwe ta zama ƙasa ta farko da ta fara allurar rigakafin kamuwa da cutar karya garkuwar jiki ko AIDS da Turanci. Satar mutane da yin garkuwa da suna ci gaba da ɗaukar sabon salo a arewacin Najeriya. Akwai wasu cikin makwabta da aka diba an samu ceto mata biyu sai kuma shi iyalin shi da aka tafi da su. Majalisar Wakilan Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta kan hukumar alhazai ta ƙasa. An yi kwamfami shi jiya da kwamishinoninsa suka turo mana mutum guda ya zo ya yi representin su wanda muka reni ne. Bayan duk waɗannan da labaran duniya Isa Lawal Ikara zai gabatar mana da shirin manuniya. Daga bisani mu ku labaran wasanni a takaice. amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai an fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Rahotanni daga hukumomin tsaro a Kenya sun ce fiye da 'yan ƙasar dubu ɗaya ne aka ɗauka domin yaƙi da dakarun Rasha a Ukraine. kamar yadda bayanai da hukumomin tsaron kasar suka gabatar wa wakilan majalisar dokokin kasar a makon nan wannan adadi ya ninka sau biyar kan iyasin farko da hukumomin kasar suka yi sai dai ofishin jakadancin rasha a nairobi jiya alhamis ya musanta cewa rasha tana da hannu wajen ɗaukar 'yan ƙasar kenya ba bisa ƙa'ida ba domin su taimaka mata a yaki a ukraine amma ta ce 'yan ƙasashen ƙetare domin raɗin kansu suna iya shiga rundunar sojin ƙasar da yake karanta rahoton ga wakilan majalisar shugaban masu rinjaya majalisar dokokin kasar ya zargi wasu gurbin ma'aikatan gwamnati da suke hada baki da miyagun kungiyoyi masu safarar mutane wajen daukan 'yan kasar kenya domin shiga yaƙi a ukraine a madadin rasha masu ɗaukar su aikin suna auna tsoffin sojoji da 'yan sanda da kuma marasa ayyukan yi tare da yi musu alkawarin za a biya su dala dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha biyar a kowane wata sannan za a ba su dala dubu tara da ɗari uku da tara a zaman tukuici zuwa wannan watan na fabrairu yanzu haka akwai 'yan ƙasar kenya 89 a fagen daga a ukraine 39 suna asibiti yayin da wasu 28 sun ɓace a fagen yaƙi ba a san inda suke ba Ministan harkokin wajen Gini Bisau ya ce gwamnatin kasar ta tsaye da binciken kiwon lafiya da gwamnatin Donald Trump ta ɗauki nauyinsa da nufin auna tasiri da kuma abin da ka iya faruwa da waɗanda aka yi wa allurar rigakafin shawara ko hepatitis B da turanci da kuma yadda hakan yake kuma shafar waɗanda suke fama da larurar setin ƙwaƙwalwa ko autism da turanci. Gini Bisau ɗaya daga cikin ƙasashe matalauta a Afirka ta yamma. 'yan ƙasar masu yawa ne suke fama da larurar shawara sai dai binciken ya janyo suka matuƙa daga masana kimiyya ƙungiyoyin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa har ma aka ji shugaban hukumar kiwon lafiya na duniya tedros ghebreyesus ya soki shirin da za a ba da allurar rigakafin garabin yara da aka haifa a cikin watan jiya ne gini bisau ta dakatar da shirin sai bayan an sake nazari masu kallamirin shirin suka ce ana gwaje-gwajen ne da nufin alakanta allurar rigakafin da larurar setin kwakwalwa da ministan kiwon lafiya na amurka robert f kennedy karami yake ta yayatawa amma kuma masana kimiyya suka musanta matsayar da yake ɗauka ministan harkokin wajen gini bisa jawo banado vieira ya faɗa a hira da aka yi da shi ranar talata cewa an rufe shirin ya ce ƙwararru a tafarkin kimiyya da kuma sanatocin amurka sun soki lamirin wannan shiri A Zimbabwe hukumomin kiwon lafiyan kasar jiya alhamis suka fara ba da allurar rigakafin kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki ko s da turanci. Ana kiran maganin lenacapavir wadda ya sanya kasar da ke kudancin Afirka ta zama ta farko a faɗin duniya da fara amfani da shi ga al'umma a ƙoƙarin da ƙasar take yi na hana sabbin mutane kamuwa da wannan cuta. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Douglas mombeshora ya ce shirin da Amurka da kuma wani asusun ƙasa da ƙasa a ɓangaren kiwon lafiya suka ɗauki nauyinsa da farko za a auna shi ne ga mutane fiye da dubu arba'in da shida waɗanda suke da kasadar kamuwa da wannan cuta a wurare daban-daban har ashirin da hudu. Ministan ya ce Zimbabwe ta karɓi allurar zubin farko kuma har ta yi wa wasu allurar a farkon watan nan kuma za ta ci gaba da rigakafin rukuni-rukuni. hukumomin duniya suna yaba a ƙasar saboda ƙoƙarin da ta yi wajen yaƙi da cutar da kuma jinyar waɗanda suka kamu da ita. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Cacar baki ta kaure tsakanin shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwarar aikinsa ta Italiya Giorgia Meloni a jiya Alhamis wato dangane da kisan wani fitaccen mai ra'ayin riƙau wadda 'yan tsantsi suka yi wa duka har lahira a ƙarshen makon jiya a wani wuri da ake kira 'lion' a lokacin wata zanga-zanga a Faransa. Wani lauyan gwamnatin Faransa ya ce mutane bakwai ciki har da wani hadimin wakili a majalisar dokokin ƙasar a ɓangaren 'yan tsantsi za su fuskanci shari'a kan kisan kai suna daga cikin mutane goma sha ɗaya da aka kama a farkon wannan mako. George Meloni wacce mai ra'ayin mazan jiya ce ta rubuta a shafin sada zumunta ranar Laraba cewa kisan ɗan ra'ayin riƙau inda ƙyan tsantsi suka yi ya zama ƙurji ko tabo ga turai baki ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Wasu 'yan fashin daji sun yi awon gaba da wasu mutane bakwai a mazaɓar duguri gwana da ke yankin ƙaramar hukumar alƙaleri a jihar Bauchi. Sace waɗannan mutane ya zo ne a daidai lokacin da shalkwata tsaron Najeriya ta ba da sanarwar isar sojojin Amurka ɗari a jihar ta Bauchi. Wakilin GTA jihar Bauchi Ahmed Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. sojojin na kasar amurka sun iso jihar bauchi ne a daidai lokacin da aka samu rahoton wasu 'yan bindiga sun shiga cikin yankin karamar hukumar alkaliri inda suka isa garin digare suka dauki wasu mata guda shida daga cikin matan an samu nasarar kwato guda biyu yayin da a daren da headquarter hukumar tsaro ke bada sanarwar isowar sojojin na kasar amurka sai kuma gashi an samu rahoton an sace wani kansila an ɗauke shi ne tare da wasu mata guda biyu a wannan gundumar bana cikin al'ummar na garin putu kakakin rundunar 'yan sanda na jihar bauchi ya tabbatar da afkuwan waɗannan lamurra guda biyu na Habib habib sunana jami'in kula da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi eh, gaskiya ne an samu wannan kalubale na tsaro wanda na limami ne ya fara faruwa kuma allah cikin ikon shi akwai wasu cikin makwabta da aka diba an samu ceto mata biyu sai kuma shi iyalin shi da aka tafi da su sai kuma eh, wani daga garin kwairi eh, da ke gunduma futuk shi ma wani kansila na wajen wato kansila futuk west an ɗauke shi da kuma mata biyu na wani makwabcin shi rundunar 'yan sanda ta jagoci suna nan suna aiki ta tukuru tare da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro don ganin an ceto wannan bayan allah shi ne wannan yanki na dugurgwana ya sha fama da matsaloli na masu sata da garkuwa da mutane saboda wannan makeken daji da ke tsakanin jihohin bauchi da gombe da kuma jihar taraba wanda masu sata da garkuwa da mutane ke amfani da shi kakakin rundunar 'yan sanda ya yi ƙarin haske kan dabarun da ya kamata al'umma su yi domin ganin an samu damar shawo kan wannan lamari a wannan yanki ciki in jama'an gari na ba da bayanan sirri kaga kana lagos ma za ka isa bayanin sirrin da za ka yi amfani shi a bauchi kai maganin matsalar tsaro so muna kira su su daina yin shiru tsoro ba magani bane shiru ba magani bane su rika ba da bayanan sirri in sun ga wani abu da ba su gane ba su sanar da jami'an tsaro mafi kusa ba ma lalle dole sai yan sanda ba sannan kuma su rika ba ma jami'an tsaron haɗin kai kar a zo neman masu laifi suna koyewa gwamnatin jihar bauchi ta ware kuɗi domin ta gina wani maki hakikin cibiyar tsaro da zai tabbatar da cewa an dawo da doka da oda da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'umma a wannan yanki kakakin rundunar 'yan sanda ya yi karin haske kan inda aka kwana kwarai wannan alkawari yana nan cikin sati ɗaya mai girma kwamishin 'yan sanda na wannan jiha din nisan wurin kasan ya kai wajen kilomita ɗari biyu daga babban birnin jiha zuwa wannan waje to biyu yana zuwa wajen sannan gwamnati ta gina katafare ko tana kai wanda aiki kaɗan ya rage na wannan cibiya mai suna forward operation base fob tana nan da ni aka je na gani katafaren wuri ne isasshe da wani abu da ake bukata wanda zai sa jami'an tsaro su nutsu su aiki a wannan waje sannan an kai jami'an tsaro masu dimbin yawa a wannan bangaren daga kowane bangare kuma suna aiki kokari. Karshen rahoton kenan Ahmad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta. tun a farkon wannan shekarar dai hukumar alhazai ta najeriya ta fuskanci wasu ƙalubale da dama har da suka kai ga shugaban hukumar yayi murabus a farkon makon nan shugaba bola ahmad tinubu ya naɗa sabon shugaba ga hukumar wanda ya kama aiki a shekaran jiya amma tun ba je ko ina ba kwamitin majalisar wakilai akan aikin haji sun fara nuna rashin gamsuwarsu da sabon shugaban ko a wani dalili ga wakiliyar gta a majalisar ƙasa madina dauda ɗauke da ƙarin bayani kwamitin kula da aikin haji na majalisar wakilai ya keɓe jiya alhamis domin ganawa da shugabannin hukumar alhazan domin jin yadda kasafin hukumar na shekara 2026 zai kasance a daidai lokacin da ake shirye-shiryen aikin hajjin bana amma har lokacin taro ya yi har ya ƙure sai jami'i ɗaya ne kawai hukumar ta aiko domin ya zo ya gana da kwamitin a madadin hukumar amma wannan bai yi wa shugaban kwamitin da membobinsa daɗi ba akan haka ne shugaban kwamitin honorable jafar muhammad ya wannan furici mun kira su zo su yi budget presentation wanda yake abu ne wanda ke faruwa a shekara ɗaya nan ne za a ƙididdige kuɗin da abin zai shiga da komai shine kuma zai ba su dama su yi abin da ya kamata su yi kuma su ba mu bayanin abin da suka yi da na bara to sai gashi shi chairman an yi confirming shi jiya da kwamishinoninsa suka turo mana mutum guda ya zo ya yi representin su wanda muka reni ne majalisa gaba ta ɗauki matakin cewa su koma za mu ba su rana saboda mun gaji da matsaloli irin nasu saboda matsalolin su yayi yawa ba zai a ce agency guda ba ba su ɗaya ne ke da agency ba akwai agency ɗaruruwa a abuja nan kowa na zuwa da respect da mutunci da komai kuma kowa na zaman lafiya amma mu yau a canza wannan gobe a canza wannan jibi a canza wannan to mun gane cewa mu ma akwai rashin bin ka'ida to shi yasa dole shi ya zo ya yi a ya zo ya yi abin da ya kamata sannan mu saurare shi sannan mu ga abin da ya kamata ba ka ganin saboda jiya ne aka rantsar da shi bai san komai akan hukumar ba shi yasa bai zo ba ai dama ba a rantsar da mutum sai ya dace saboda dacewansa kuma an riga an rantsar da shi jiya kuma rantsar da aka bashi jiya ai ya riga daga inda aka rantsar shi ya fara aiki to in babu dalilin da zai sa an rantsar da shi ya ki zuwa nan me yasa ya samu daman da har muka samu wasu information nasa na rashi har ya fara communication har ya fara bada wasu directive a nakon ina ne ya samu wannan daman da zai samu dama ya yi dealing da internal problem amma external problem kuma a ce baya da su ina ne ya samu wannan daman in jin yanzu kun bashi wata ranar ne ya eh, zo eh mun bashi ran talata 24 ga wata karfe 3 na rana ranar ne zamu dauki duk abin da ya dace akan su insha Allah To ko yaya ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin mai wakiltar mazaɓar makarfi da kudan ta jihar Kaduna, Umar Shehu Ajilo ya ji da wannan abu da ya faru ga amsar da ya bani. Duk lokacin da aka shiga Ramadan an shiga magana aikin haji da umara. Ma a ce waɗannan mutanen abin da suka saba yi duk shekara su ki zuwa su tabbatar su zauna su faɗi abin da yake faruwa inda za a taimaka musu a taimaka musu inda 'yan ƙasa su sani su sani sun ki zuwa me kake ganin ya faru ba mu sani ba su ma kansu suna zargin kansu ne wanda su duk inda problem din yake a hukumar alhazai sun sani problem din su ne problem din kansu su ne kuma wannan abun ya kamata in ba za a aiki a ko'ina dan Allah ba ya kamata a hukumar alhazai a yi ta dan Allah saboda aiki ne na Allah kuma ina cikin shika-shikan musulunci wanda duk musulmi ya sani ka zo kai prostrate selectin wannan gurin saboda za ka samu wani abu ko saboda wata duniya wallahi ba kama kanka adalci saboda a cikin shika-shika musulunci guda biyar aikin hajji na ciki nan da wata ɗaya da rabi komai yi nisa magana aiki amma a ce a zo a magana budget defense a kasafin kuɗi na shekara amma a ce kun kasa zuwa ku tsaya tsakani ga Allah a ce kuma ana son gaskiya wannan ba gaskiya ba duk wanda ya zo gurin a matsayin shugaban kuma alhazai sai wasu suna nan a cikin gidan sai sun yi prostrating din shi da gudu komai kirkinka ka komai komin kwarewa komi kwarewarka to shugaban kasa mu muna ba shawara muna ba shawara wannan guri na hukuma lazai ya kamata ya shiga ya bincika me yake faru a ciki ya bincika me yake faru a ciki ba yau a kawo chairman a cire shi ba gobe a kawo chairman a cire shi yau daga zuwa shi kanshi wannan chairman din labarin da suke bamu yanzu daga zuwan shi kafin ya zauna a kujera har an fara mai rubutu fara mishi petitions korafi ta ina mutum zai fara ta ina mutum zai fara to wannan gudi muna kira shugaban kasa ya duba a naɗa kwamiti musamman a bincika mai ke faruwa a gurin nan ba kuma mutum ɗaya ya kamata kullum a rinka korawa ya kamata akwai mutane da dama wanda ya kamata sun daɗe a gurin su tafi wasu su zo wannan gurin ba na gado bane a daidai lokacin hada wannan rahoto na yi kokarin jin ta bakin hukumar alhazai amma ƙoƙarina ya ci tura. abin jira a gani shine ko hukumar alhazai za ta amsa kira a mako mai zuwa lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka madina dauda gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya. kowa allah ya yi wa dukiya gama kaya je ya gano manzo gama je da nan bene manzo mu de tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu Kada dai manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ai shugaba bola ahmed ya yi bayani ba za a sake samun irin wannan al'amari ya faru ba na samun irin wannan tsari na wata shekara da zaki shiga wata shekara ko kuma shekara ya sake da wani shekara ministan yaɗa labarin najeriya kenan ke tattago taragon tabbacin tunkuɗe gwaramar gwamutsa kasafin kuɗin shekaru a guri gudan da kan kawo jimami game da maganar tsananin samun tsaron da ake gani a najeriya kuwa wasu manyan ƙasar ne suka ce a gaskiya abin na ƙara ɗaukar ɗimi ni nan fira ni saboda sun tare ni kuma tare wanda suka mani na gansu ido da ido ba wai wani riba tare wanda suka bin tashi hankali sun hito ne in hundreds ba wai kananan mutane suka ba kuma da manyan bindigogi yanzu haka motoci na duka ba ma mai tafiya mota na ma a wurin da suka bata komai suka mata fata fata ba inda za ka ga wallahi tallahi billahi ba wanda zai iya kawo mana tsaro sai mun tsaftace kanmu mun yaki. waɗanda ke zuwa suke mana wannan abun. Shi kuwa tsohon ɗan majalisar ƙasar da kan yi sharhi a kafafen labaru Honorable Nasiru Garba ɗan tiye taye taken tagomashin 'yan majalisa yi tare da nuna wa duniya cewa ai akala kawai ake jansa da ita irin tara umi. Abin haushi ma ni yanzu abin da ke damuna a ƙasar nan. 'Yan majalisa idan na aka wani abu wanda ya shafi ka'idoji na gwamnati. Wai a ma ɗan zauna a tattauna mu 'yan ƙasa mun riƙa kallon su muna jin suna kawo dalilai ba a yi malam. nan su da kansu suke ansawa cewar ba dumama kujera suke ba dafa da suke waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryan za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da shine ma na farko a wannan wata na azumi. Shiri na goma sha hudu cikin jerin shirye-shiryen Amurka ke maganar da ke son sauke sauki don soke dukkanin tagumi. Mai yiwuwa tagumin kuma amma na tattara kasafin kuɗin shekaru a guri guda ne yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta feke wani sabon alkalami Domin kuwa an ji ministan ministan yan labarin tare Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi na cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ture tsohon tsarin da ke jefa 'yan ƙasa cikin zulumi. Kasan shi mai girma shugaban ƙasa ya yi bayani ya ce irin wannan samun bambace-bambace ana misali 2025 ba a gama da na 2024 ba ga shi kuma 2026 ya kundo kai to shi yasa aka tsara wannan kasafin kuɗi don ya tabbatar da an sake cire irin wa'annan bambace-bambace da ake samu wani wato kasafi ya shiga wata shekara ba a aiwatar da shi ba shi ma in ya zo ya sake shiga wata shekara ai shugaba bola ahmed tinubu ya yi bayani ba za a sake samun irin wannan al'amari ya faru ba shi yasa kuma ya gaya ma 'yan majalisa ko da ya je kai wannan bajet din na kasafin kuɗi da ya kai masu muna fatan wannan shi na ƙarshe na samun irin wannan tsari na wata shekara da zaki shiga wata shekara ko kuma wata shekara sake da wani shekara wannan tsarin da shugaba bola ahmed tinubu ya bullo da shi tsari ne wanda za a tabbatar da misali cikin 2026 an tsaida da wannan kundin kasafin kuɗi ya tsaya da kafafunsa amma kasan san shi dama baje hasan hasashe ne to tunda hasashe ne kaga wani abu dole a yi gaba ko kuma a dan dawo baya wato yanda dai abun ya kasance tunda kasafi ne ake cewa ba a ce wai lalle wai 100% a yadda aka zayyana shaka ana samun an canje-canje kowace kasa ta duniya abun da take yi kenan najeriya ba za zama daban ba amma akwai kyakkyawan manufa na wannan shiri da aka ɗauko don a tabbatar da 'yan najeriya sun ci moriyan wannan kasafin kuɗi sun kuma ci moriyan arzikin da allah ya ma sannan. nan game da maganar matsalar tsananin tsaurin tsarin tsaro a najeriya kuwa dan majalisar tare najeriya honorable ja'far muhammad ali shatiman bargune ke cewa shi kam ga ne akan maganar matsalar tsaron da ya ce a gaskiya abubuwa sun riga sun yi tsami ta ko ina daji namu za a yi hutu cikin awa 24 wala za a yi magance wannan matsala kuma yau ba mai iya magance mana wannan matsala in ba shugaban kasa ba kuma dole mu faɗa ba don mun kishi ba namu ne muna tare da shi mun zaɓe sa zaɓen da muka masa ma fiye da Lagos inda hito muka masa to mu ko bai mana komai ba dai mu dai zai bamu lafiya mu samu tsaro mu tsaro muke bukata ya bamu saboda wannan abun ya fi karfin gonan mu wa'annan mutane shirin da suka yi ni nan fi da saboda sun tare ni kuma tare da suka mani na gansu ido da ido ba wai wani riba tare wanda suka bin tashi hankali sun fito ne in hundreds ba wai kananan mutane suka ba kuma da manyan bindigogi yanzu haka motoci na duka ba ma mai tafiya mota na ma a wurin da suka bata komai suka mata fata fata ba inda za ta daga Allah ne kawai fitar da mu tare da support na sojoji da DSS kuma Allah ya sa muka samu taimako daga shi ofis din NSA daga nan inda suka muka riga muka shiga duk in ka shiga wurin babana babu wani hanyar zaka fito kuma sai dai ka wuce Benin Republic sai da aka aika da helicopter aka je aka dauko ni ina magana ne na saboda na fita amma yanzu wallahi ban san iyakan abin da ke faruwa ba kullun ne yanzu ba wani aiki aiki kenan shi kuwa tsohon dan majalisar wakilan tare Nijar da ke sharhi akan kafafen labaru honorable Nasir Garba dan tiye tabbatar da duniya yake cewa tattalin arzikin tare Najeriya ya riga ya afka rami inda kuke shigo da abun kwakwala hakuri inda kuke shigo da chalk inda kuke shigo da slippers abinci ba ku iya ciyar da kanku sai kun yi sobogalin ku shigo da shi ba abin da kuke iya yi ina kuke da darajar kuɗin ku da daraja da nawa kansa wata daraja wata daraja gare shi ba abin da zai hana farashi ya tashi wannan illar wannan kuɗin naku da dogara da komai a wajen babbar masifarsa shine ba ku da daraja ba ku da kima kamfanoninku ba za su yi aiki ba saboda kun zama mai kun zama dependent dogaro ko da yaushe abun kunya. To yanzu onarar maganar harajin nan 'yan Najeriya suna jira saboda an gaya musu cewa an yi cushe a dokar su ina mafita. Oh, ba da ita ce na magana ai babu majalisar gwamnati za ci gaba da abin da take yi abin haushi ma ni yanzu abin da ke damuna a kasar nan yan majalisa idan na aka wani abu wanda ya shafi ka'idoji na gwamnati wai a ma dan zauna a tattauna mu yan ƙasa mun rika kallon su muna jin suna kawo dalilai ana shirya public hearing wato al'umma su zo su bayyana fahimtar su akan waɗannan abubuwan sharrin wannan dokar alkhairin wannan dokar yinta da ta duk gaba ɗaya zo a yi ba a yi malam ba a yi kawai aka zo su da kansu suke ansawa cewar ba dumama kujera suke ba dafa suke ai da abu ɗaya da duk gwamnati ne babu wata majalisa ni ni fa a nawa ra'ayi. Sai dai kuma mai taimakawa mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewacin Najeriya karkokin siyasa Honorable Abdulkadir Usman Funtuwa ya ce duk korafe-korafen da wasu ke yawan yi wa gwamnatin Tinubu sun fi yin kama da tsegungumi. Shekara takwas Buhari ya yi su ma suka yi haƙuri. In kashi Buhari ya bamu su dai ba ruwansu. In arziki ya bamu su ba ruwansu. namu muke so kuma sun taimaka sun zaba kuma yayi su ma yanzu lokaci yayi nasu ya hau kuma da ya hau sai a gaya mana meye mana na laifi na gaya maka mukamai yanzu harkar tsaron nan gaba daya ministancin tsaro duka namu ne ministocin polis da babban minista da karamin minista duk namu ne Me ba shugaban ƙasa shawara wajen harkar tsaro namu ne malin nuhu ribaru waɗannan abubuwa siyasa ce an zo an jona abubuwa da siyasa shi yasa america ta fito ta shigo da duniya kuma muka ga cewa gwamnatin nan ta ga cewa dole ne a jawo jama'a kuma magana ta ƙarshe shine wallahi tallahi billahi ba wanda zai iya kawo mana tsaro sai mu kanmu mun tashi mun da ake cewa ana zuwa ana kidnapping da dan boko haram da bafulatani da ke kidnapping a cikinsu akwai wanda ya san cikin gari ne akwai wanda ya san wanda zai ɗauka ne muna da mutane ana ce musu informers. a cikin gari sai mun tsaftace kanmu mun yaƙi waɗanda ke zuwa suke mana wannan abin. kaji magana da 'yan arewa suke yi cewa shi shugaban ƙasa bola ahmad tinubu zai iya gabza karo da tasgaro idan aka tafi dandalin zaɓe saboda yadda 'yan arewa ke kuka cewa an karya abu amfanin gona amma an bar amfanin da ake noma a kudu shi yana daraja to wannan mutane suke ta yaudara kansu ba abin da bai karye ba to amma ya magana kayan shago kayan shago suna ta sauka ai ƙaramin misali akwai abin da ya fi ba kowa tsoro a ƙasan nan wanda ke tashi sama bai saukowa irin fetur da ainihin dala to wace ce yanzu ba menene yanzu bai sauko ba. za mu iya kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro muryoyin da sukan zo muku da dumi-dumi. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu wani takunkumi. ni isa lol na garin ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. Da haka muka zo ga filin wasanni a takaice. za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne inda take fuskantar barazana tare da raba gari da wata kamfanin haɗin gwiwa da suka yi da kungiyar inda kamfanin ya dakatar da haɗin gwiwa tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta arewacin London yayin da barazanar faduwa daga gasar Premier League ke kara ta'azzara. Sai dai har yanzu ba a bayyana sunan kamfanin da za su raba gari da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din ba. Dan kawance nasu zai kare ne a shekara ta 2025 zuwa 2026. ba tare da la'akari da bangaren da kungiyar ta Tottenham ta tsinci kanta ba. Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Filipe Coutinho ya bar kungiyar kwallon kafa ta Bascon da Gama da ke can kasar Brazil watanni shida kacal bayan ya sanya hannu na zama dindindin a lokacin da ya zama aro a farko. Tsohon tauraron dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da Barcelona mai shekaru 33 da haihuwa ya koma kasarsa ta haihuwa ne bayan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa. Dan wasan ya yanke shawarar dakatar da kwantirakinsa a kungiyar ne bayan da aka ruwaito magoya bayan sun yi masa ihu a lokacin wasansu da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Volta Redonda a makon da ta gabata. Nan kuma dan wasan baya John sauta ya sanya hannu kan sabuwar yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Rangers. Dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa wanda kwantirakinsa ya kare a wannan lokacin ya sanya hannu ne kan sabuwar yarjejeniyar da za ta kai shi shekara ta 2027. inda ƙungiyar ta bayyana cewa tana da damar sake ƙara zaɓin shekaru a kwantarakin. a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta aston villa ne take sha'awar ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta fulham harry wilson a matsayin ɗan wasan da baya da wani kwantiraki a hannunsa bari mu karkare a kungiyar kwallon kafa ta marseille bayanai na nuna cewa an nada tsohon ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da aston villa habib bey a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta marseille wanda ya mai gurbin robert dizabi bala na yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma can bayan kun sha ruwa karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru za ku ji sauraro abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wanda ya kawo muna cikakkun labaran duniya sahabo imam aliyu da sauran abokan aikinmu ni yusuf aliyu harande ke cewa ku juma'a lafiya a kuma sha ruwa lafiya bis